ga watan uku na shekarar miladiya uku. idan yan ba su manta ba a bara mun tsaya a suratul isra'i wanda ake ce mata suratul isra'il a aya ta talatin da takwas za mu tashi aya ta talatin da tara yau amma a yi haƙuri za mu yi rivas ne domin a aya ta yau din tana da alaka ne kulle ne da ayoyi guda goma da muka karanta a bara domin Allah ya ce waɗannan su me yi kenan idan na tashi daga waɗannan waɗannan bayanan ko waɗannan ababen da na ambato su ne kaza kaza menene waɗannan ababen ya kamata mu ambace su kafin mu zo kusan inda Allah ya ce waɗannan ababen ina fata an gane ko saboda haka ku yi hakuri za koma kan sumuli a yi nufa kawai a buɗe kalle ɗaya daga kan sumuli waka ba buka aya ta ashirin da uku kenan saboda shi ne za ku ji daɗin jona su da wannan aya ta yau insha Allah ta baraka ta'ala bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناه الذل من الرحمة واخفض واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم الله ما تركي أو أولنا آية ما البركة أنا وقضى ربك وبنجدك يا زرتر أكن قوة متن يا زرتر ya wajabta ya farlanta ya tsora bisa tilas bisa cirtasawa akan kowane mutum cewa Allah ta'budu illa iyahu kada ku kuskura wani in ya zo bauta ya bauta ma wani in ba Allah ba Allah shi kadai ka bautawa kada ka yadda ka yayi wani abu kana bautata masa a matsayin abin bauta a matsayin allahnka a matsayin ubangijinka ba Allah ba Allah ya hana wannan ya haramta wannan ya dora ma kowane mutum idan zai yi bauta kada ya bauta ma kowa illa iyahu sai shi Allah mahalicci mahalicci shi kuma mahaliccin sammai da kasai sannan bayan bauta wa Allah shi kadai to waɗanda kuma za a zo a ba wa haƙƙi cikin ababen halitta sai Allah ya listin insu wannan haƙƙin mahalicinka ka sauke shi ne ka bauta masa shi kaɗai Allah kada ka haɗa shi da kowa kada ka haɗa shi da komai kada ka yi imani da wani abu cewa ya cancanta ka daraja shi ka girmama shi har ta kai darajawa da girmamawa irin ta bauta to sai Allah kaɗai za ka yi ma wannan wannan in ka yi haka to ka sauke haƙƙin da Allah yake ya ɗora maka ya wajabta maka kenan to sai Allah kuma hai ya zo yanzu cikin mutane da bayinsa da ya halitta wane ne kuma na farko da ya dace ka ba wa haƙƙi ka girmama ka daraja sai Allah ya ce wabil walidaini ihsana iyayenka guda biyu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautata musu matuƙar kyautatawa mahaifinka da mahaifiyarka wanda su ne dalilin zuwanka wannan duniya Allah ne ya halicce ka su kuma su ne dalilin zuwanka wannan duniya Allah ce a kyautata musu matuƙar matuƙar matuƙar kyautatawa malamai suka ce kalman kyautatawa mai take nufi sai suka ce kalman kyautatawa kalma ce da ta kattaro dukkan wani alkhairi da ka san alkhairi ne ka jawo shi ka sada shi ga iyayenka duk wani abun ƙi abun sharri na cuta ko cutarwa ka tunkuɗe shi ya yi nesa daga iyayenka wannan shi shine ma'anan sani. kalma ce mazdar kyautatawa matuƙa Allah ya ce in ma ya bulughanna inda kalkibara a haduhuma au kilahuma Allah ya ce idan har Allah ya tsawaita rayuwan iyayenka nan ko ɗaya daga cikinsu ko kilahuma ko dukkansu biyu ɗin Allah ya tsawaita rayuwansu har suka tsufa suka kai shekarun tsufa shekarun manyanta shekaru irin na wato an tsufa tukub din nan idan Allah ya azurta ka katarar da iyayenka Allah ya tsawaita rayuwarsu zuwa ga wannan level din ɗaya daga cikinsu katarar ko dukkansu to Allah ya ce fala kullahu lahum ufi Allah ya nuna wannan level din wannan lokacin da iyaye suka tsufa tukub tukub tukub tukub mu'amalantansu yana da wahala mu'amalantarsu yana da wahala kwarai da gaske domin za su dawo kamar yara ne ƙanana kuma wani in shekaru ya kai shekaru sai ya rika wato tasarrufi kamar ƙaramin yaro wani zai sake ma fitsari a jikin shi saboda tsufan kawai zai sake fitsari a jikin shi sai an zo an cire kayan an wanke an gyara shi an tsaftace shi a sa masa waɗansu kayan abincin ma in zai ci to zai rika zuba miya a kayan ne yadda ka san ƙaramin yaro ya zuba in ya ɗago miyan zai zuba ta a riga ne kawai to mu'amalantarsu a wannan lokaci yana da wahala za ka ji wani sai zagi Allah ya dada iyayenmu sai zagi sai zagi ka mai ka kyautata mai yayi condemning ɗinka ka mai ka kyautata mai yayi condemning ɗinka wani sai ka zauna da shi ka yi hira da shi kun gama hira ka masa duk abin da yake so sai ce yawa ne sati biyu wa ban haɗa ido da shi ba ya yadda ni kawai ya bani to haka suke komawa haka suke komawa shi ya sa Allah ya rike wannan matsayin yayi targetin wannan level ɗin, idan suka kai wannan matsayin a inda mu'amalansu za ka koma kamar na yaro kamar na yaro to sai Allah ya ce fala taqul lahuma uffin uffin to kada ka kuskura ka musu koda tsaki ne koda tsaki misali ya yi bawali a kaya an canja an wanke an gyara shi ka sa waɗansu can an jima ka zo ka ga yayi kuma ka ce kai oh yi baba me haka ne baba me haka ne baba ya kake so yi ne baba to wannan manya manyan kalmomi ne uffin din nan tsaki ma tsaki shine mafi karantan kalma to kada ka yadda ka musu in ji Allah kada ka kuskura kada ka kuskura ka je aiki kana cike ya ce a kira mu wane ka zo ka zauna ka ce baba ka aika a kira ni gani menene ce to zauna mana zauna to me kake so gani na zauna ina cikin aiki yace eh na ce ka zauna ne kawai to ya oh to na zauna baba to kun ga ai tsaki ai ba a son irin tsaki ka lallaba su ka tausasa musu mu'amala ka daraja su saboda kai din ma haka da kake kana yaron suke ta fama da kai ta fama da kai kai ta kuka kana yaro a kasa gani menene dalili wallahi ka sha nono ka tsoki an baka tuwo an baka wannan kai ba rikin lafiya ba ba zazzabi ba ka rika tsala kuka wani sa'i sai tsakiyar dare to kaga su ma sun maka irin wannan ba su yadda kai ba ba su rabu da kai ba a hakan suka lallaba ka har ka zamanto mutum saboda haka fala ta kullahuma uffin kar ka tsawatar musu ka rika musu tsaki ko kausasa musu magana a wannan level din wala tanharhuma ka daina tsawatar musu wa huma qawlan karima ka rika gaya musu magana ta karramawa magana ta girmamawa magana ta darajawa magana ta kimantawa magana ta sanin wato darajarsu duk abin da suka ce kai kan ba sabon Allah ba ne waqfid lahuma janaha dhulli Allah ce ka rika sauƙaƙa mu'amalanka a gare su ka rika sunkuyar da kanka a gare su ka rika tausasa mu'amala a gare su ka rika zaɓen kalmomi masu daɗi kana gaya musu a lokacin da wataƙila su suna kautasa maka ka yi lowarin kanka ka yi ƙasa da kanka kawai ka mai da kanka kawai tamkar akalarka tana hannunsu duk yadda suka juya ka ka juyi ɗin kawai ka bi su a haka ɗin minan rahama don nuna musu tausayi don tausasa musu don tausaya wa irin yanayin da suke ciki don tausasa wa irin matsayin da suke ciki don tausasa ma irin wannan shekarun da Allah ya kai wa kun rabbi kullun naka ka rika cewa ya ubangiji addu'a ka rika musu addu'a rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ya Allah ka tausasa musu Allah ka laƙasa musu Allah ka rangonta musu kamar yadda ni ma suka mun ina yaro Allah ka tausasa musu su ma sun tausaya mun ina yaro su ma ya Allah ka tausasa musu su ma a wannan matsayin da suka kai wanda suke tasarrufi kamar na yaranta ina fata an gane ko to wannan abu na biyu kenan can ka bauta wa Allah baka hada shi da kowa ba na biyu umurni na biyu a kyautata wa iyaye a musu irin wannan mu'amala nagartacciyar mu'amala tsaftatacciya mai albarka wanda take ɗauke da girmamawa ga iyaye mun ji umarni na biyu na'am rabbukum a'lamu bima fi nufusikum hmm. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أنت وربكم أبنجنكم أعلم بما في نفوسكم ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatanku ya fi kowa sani Allah shi ya halicce ka ya halicci zuciyarka kuma ya fi kowa sanin abin da ke kudundule a cikin zuciyar kaɗin. Allah ce in ta su salihina idan ku na gari ne mutanen kirki ne masu bin umarnin Allah to Allah ya sani kuma zai sakanta wa mutum a kai amma idan mutum masharranci ne mara kirki ne wanda zuciyarsa akwai sharri babu alheri sai dai idan ya tuba to fa innahu kana lil awabina shi Allah ya kasance ga dukkan waɗanda suke komawa zuwa gare shi da mutum ya bauɗe ya rabu da Allah ya bi kafarkin shaiɗan, yana saba wa Allah yanzu ya komo ma Allah ya dawo daga rikiyan shaidan ya dawo wa Allah ya ɗanfare wa Allah ya nemi tuba to Allah yake fa innahu kana lil awabina ghafuran shi Allah mai gafara ne ga dukkan wanda ya dawo gare shi wanda ya dawo gare shi na'am wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdhira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا يا أمرني لأكو التي وآتي ذا القربى حقه duk wani ɗan uwanka na jini wanda dangantaka ta jini ta haɗa ta da shi Allah ce ka rika ba shi shi ba shi haƙƙin shi ƙaninka ƙanwarka wanka yarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko da kuke uba ɗaya kawai ko da kuke uwa ɗaya kawai sannan ‘yan uwanka ‘yan baffanninka ƙannan mahaifinka cousin brothers naka kenan ko cousin sisters ɗinka wato wanda uba ya haɗa ƙannan mahaifinka ƴaƴan ƙannan mahaifinka maza da mata ko yayyun mahaifinka maza da mata dukkan su ‘yan uwanka ne babbanka kawunka yan uwanka ta bangaren mahaifiya maza da mata yan uwanka ta bangaren mahaifi maza da mata kakanninka iyayen mahaifinka da duk waɗansu wanda jini ya haɗa ku tsakani da jini na alaƙa da dangantaka ta haɗa su Allah ce ka riƙa ba wa kowa haƙƙinsa haƙƙin shi ne ka maka nasiha haƙƙin idan abu na taimako ya tashi a haɗu a taimaka masa in abun nasiha da gyara da ya taso a haɗu a yi gyara in abun jajantawa ya tashi a jajanta in abun taya murna ne da farin ciki a je a taya a je ziyara a kai ziyara a je a yi gaisuwa a gaida wannan a gaida wannan in wannan ya yi nisa an watsu da yawa to waya ta haɗa ku alal aƙalla a rika sada zumunci ko da da waya ne wani alheri dai ya rika haɗa ku kada a yanke to wannan shine ka ba shi haƙƙinsa sannan kuma na gaba Allah na hudu Allah ce wal miskina miskini mabukaci talaka wanda ma'anan miskini wanda talauci ya zaunar da shi bai zuwa ko nan da nan yana zaune ne kawai ba inda zai buga ya samu to shi ma a bashi haƙƙin shi a matsayin shi na mabukaci a bashi haƙƙi in an kira zakka a bashi in a rika kyautatawa ana sadaka ana ɗan tura dai na masarufi na abinci taimaka wa 'ya'yan shi biya gidan wuta biya wa gidan ruwan famfo a ba shi ɗan suturan da zai sa a rika gaishe shi ana da zuru idan ka san miskini ne sannan na biyar wabni sabili da matafiyi duk matafiyin da guzurin shi ya ƙare ya sauka wajen ku a kyautata masa a ba shi abinci a shi masauki a bashi masauki duk irin wannan in ana zaman lafiya babu matsala a ba su irin waɗannan yanzu ba ko ai ga tso matafi tsoron shi ake yi ina fata an gane ko to amma musulunci ya umri matafi na hakika na gaske an yi bincike to lallai a bashi yana daga cikin waɗanda Allah ce a ba su ma zakka a ba su ma zakka wanda guzurin shi ya yanke masa wanda ya dare zai je Abuja kwana ya kama shi a nan Kaduna sai Allah ya ce to idan ka tashi kyautatawa ka tashi ba da dukiya na taimaka ma waɗannan yan uwa na jini da miskinai da matafiya ka ba su wala tubazzir tabzira ka daina sa dukiyanka inda Allah ya haramta ne almubazzaranci ma'anan almubazzaranci ka rika extravagancy kana almubazzaranci da dukiya ba wai ka ci abu yayi yawa ba a'a ka sa kwabanka inda Allah ya haramta shine ake nufi a nan wato in kana so ka sa kwabanka ya yi albarka ka samu lada to ga waɗannan mutane ka rika sa kwabanka a wajen ‘yan uwanka na jini miskini matafiyi nan ne in ka sa kwabanka a nan to kwabanka ka samu riban kwabanka za ka samu lada amma ka ki sa kwabanka a nan mutum shine sinima kwaban shi yana gidan sinima kwabon shi yana gidan giya kwabon shi yana abun nan wajen wata masha'a da barna da kazanta inda ba a son a samu musulmi a wajen wajen da Allah yake fushi da su Allah yake kyamatar su to kar a ga kwabon ka na shiga wannan wajen kar ka ya ba da guduma wajen zubar da jinin wani kar ka ya ba guduma wajen halaka dukiyan wani kar ka ya bada da gudumawa wajen cin mutuncin wani wannan shine shine wala tubazzir tabziran domin innal na masu sa kudaden su a irin waɗannan wuraren na alfasha da wuraren masha'a da wuraren da ke fusata Allah masu yin haka to kanu ikhwana shayatin sun zamanto ƴan uwan shaytanu ƴan uwan shaytanu domin shaytan baka taba ganin shi wajen alheri baka taba ganin shaytanu waje na kirki ba ka taɓa ganin kwabon shaiɗanu a wajen da Allah yake yadda da shi to wanda ba ya sa kwabon shi inda Allah yake yadda da shi ya sa shi a inda yake Allah fushi da shi to ya zama to ɗan uwan shaiɗanu wa kana shaiɗanu, shi kuma shaiɗan nan da ka zaɓa ka zaman to ɗan uwansa da ta zaɓa wa kanka ka bi ta farkinsa ya yake a wajen Allah Allah ce wa kana shaiɗanu li rabbihi kafura shi shaidan fa ga ubangiji shi wato mai kafurci ya kafurce wa Allah ya juya wa Allah baya ya yi birizza dokokin Allah to kada ka yadda ka biye masa domin a wata aya Allah na ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce kun ga shaidan makiyinku ne kuma ku riƙe shi a matsayin makiyinku idan a kuka riƙe shi a matsayin masoyinku to Allah ce zai jagorance ku zuwa ga azaba ne kawai zai lidin ɗinku ne zuwa ga azabu sa'in zuwa ga azaba mai tsananin kuna mai tsananin abuna kuna to ku kiyaye shi na'am وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا الله ما أوكاكين سركي إذا وقال نوع متعلن ده الله يا أنبكا yan uwanka na jini da yake ka kyautata musu da abin da Allah ya hore maka da miskinai mabukata da kuma matafiya to fa in ma tu'ridanna anhum idan baka da abin da zaka ba su baka da abin da za ka yi musu ihsani din a rahmatin min rabbika domin neman yardan ubangijinka domin Allah ya umurce ka ka yace ka yi abu ka yi to kaga kayi don Allah don neman yardansa to idan baka da kuɗi baka da abin da zaka musu na kyautatawa domin neman yardan Allah da bin umarninsa to Allah ce faƙul lahum ƙaunar mai tura ka rika gaya musu magana mai kyau ka rika gaya musu magana mai daɗi ka rika gaya musu maganan da zaka kwantar musu da hankali dan uwanka ya zo neman taimako kawu ka mun kaza baffa ka mun kaza yaya ka mun kaza eh mun kaza mun kaza ba ka da shi to ka faɗa masa magana mai daɗi da za ta kwantar masa da hankali ka ce wallahi babu amma in Allah ya yadda Allah ya hore mu zan maka ina maka addu'a kafin ma un samu ma Allah ya buɗa maka Allah maka albarka Allah buɗa maka wata ƙofa Allah kada ya kunyata ka kai rika la haula wala qota sai kai nafila ka rika roƙon Allah ni ma zan taya ka da addu'a ka gaya maka magana mai daɗi ƙaunan mai suran magana ta rarraki magana ta kwantar da hankali kaka ka ce masa ni ka game ni wallahi tallahi ni ka matsa mu wallahi ya kake so ku yi ne naman jiki na zan yanka ka ka kaza kaza kaza ka kai da Allah ta cika bar gidan nan a'a kada ka yi haka faqul lahum mai suran. ka faɗa musu magana mai sauƙi magana mai daɗi magana mai taushi haka ina fata an gane ko na'am wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti فتقعد ملوما محسوسا محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله أكبر ذوب آدلت إلنا الله سبحانه وتعالى ذوب آدلت ga waɗanda yake ka kyautatawa in kana da shi ‘yan uwanka na jini dangi miskinai mabukata fakirai matafiya to Allah ya san a cikin dangi akwai kuma wanda in sun same ka kuma baka da baka da kuma ba ya gano ka kenan kuma sai ya lagwance ya ki sana'a ya lagwance ya ki neman na kansa ya ki zabura sai ya ce a'a ai kawuna nan ai kawuna nan ai kawo namu ne ai muna da ɗan'uwa wanda zai mana to Allah ya ce to saboda maganin irin waɗannan maganin irin waɗannan domin kuma ba za su to abun nan eh, su ɗora ma kuma abin da ba za ka iya ba mutum don kana da wani da zai taimaka maka kai ma ka je ka rika taɓukawa, ka je ka nemi na kanka ba za ka zauna kawai wai don kana da wani ba mutane nawa ne a cikin dangin da kowa shi ke kallo kowa shi ke kallo bayan yan uwa na dangi masallaci mai za a nemi a ce aje gunwa ne muna da irin suwa ne a layi a anguwa in makaranta za a gina a ce muna da irin suwa ne abun sai ya zamanto mai boden, ya zamanto nauyi sai Allah ya ce to ga ka'ida wala ta ji almaglub yadda za ka mu'amalanci waɗannan mutanen da na ƙirga Allah ke zamanto moderately tsaka-tsaki Allah ce wala taj'al yadaka kada ka sanya hannayenka maghlulatan auraru ga a wuyanka yanzu idan aka ɗaura hannayen mutum haka a wuya aka ɗaure su haka a wuya hannu suna da dama su je aljihu za su taɓa aljihu an ɗaura su an yi hanjin su a wuya to kada ka rataye hannayenka a wuya saboda ƙwauro da rowa duk wanda ya zo ka ci bani da shi duk wanda ya da Allah kamun uzuri duk wanda a karka zaman to mai kwauro mai rowa tamkar wanda aka ɗaura hannayensa aka rataye su a wuyan shi saboda tsaban kwauro misali ne na kwauro na rowa sannan da aka ce ka bayar din wala tabsuha kullal basi to kada kuma ka sake hannayenka duka kuma duk wanda ya zo ka sake ka sake har abin da kake da shi din ya kare kada ka yi haka moderately ne ka bayar gwargwado ka rage wani abu na kanka da iyalanka kada ka sake hannayen ka duka ka watsar da abin da kake da shi kamar yadda hadisin ina jin jabir dan abdullahi ko idan ban manta ba wanda manzo Allah ya ziyarce shi bai da lafiya bai da lafiya yace ya rasulullah ka duba halin da nake ciki na tsananin rashin lafiya kuma ya la ka san ni mai kuɗi ne Allah ya azurta ni kuma banda wanda zai gaje ni sai ƴata guda ɗaya ya rasulallah shi zai zai iya yin wasiya da dukkan da eh, ina jin da dukkan dukiya ta annabi yake a'a zai wasiya da two over a rabin dukiya ta yake a'a yayi yawa kashi biyu cikin uku fa yayi yawa to zan iya wasiya da kashi ɗaya bisa ukun dukiya ta in bayar annabi yake asulusu wa thuluthu katir one over three shi ma ya ɗan yawa amma babu laifi yace bari in ga maka wani abu shi yana gani yana da dukiya yashi ɗaya yake da ita yana gani bari ya kwashe dukiyan gaba ɗaya bayar da ita kawai fi sabilillahi sai annabi yace la anta da'a warasataka aghniya'a khairul laka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas yace kaga eh mutum ya mutu ya bar wa ƴaƴansa da iyalansa wani abu a hannu da za su rike suna biyan bukata ya fi masa alhairi ya bar su zero su zo suna roƙon mutane suna bin masallatai ana cewa wallahi marayu ne da ni a taimaka mana marayu ne da ni babansa ya mutu ya bar mu da marayu babansa ya mutu ba mu da kuɗin biyan haya kuɗin biyan makaranta an koro su. marayu ne manzo Allah yake daga tare dukiyanka da kake da ita gaba ɗaya ka bayar da ita ka bar iyalanka bayan ka mutu a irin wannan yanayin annabi salsala yace gara ka rage musu wani abu ka ba da wani ɗan abu kaɗan waje sauran ka bar wa iyalanka bar wa iyalanka ya fi su tozarta bayan ka mutu to shi shine abinda Allah wannan aya take cewa wala taj'al yadaka maghlulatan karka damke hannayenka saboda tsaban ƙwauro da rowa ta ki bayarwa sannan kuma in ka tashi bayarwan wala tabkutha kullal basti karka sake dukkan abin da kake da shi din fataquda daga baya sai ka zama to maluman abun zargi a wajen mutane da wajen Allah saboda kwauro nan sai ka zama to kuma mahsuran mai nadama bayan kuma ka watsar da abin da duk yake hannunka ɗin ka watsar da shi ka bayar a waje kai ka zo yanzu iyalanka ba abin da za a ci ba abin da za ka bar musu kar mu sai haka ya zamanto eh, inuwan jijinya kenan manzo Allah sallallahu alaihi yake sadakan da tafi kowace alkhairi babu sadakan da tafi albarka da girman lada irin abin da za ka sa a bakin iyalanka su ci duk abin da ka samu annabi ce idda bi nafsika thumma man ta'ulu ka fara da kanka sannan da iyalanka da suke nauyin su na wuyanka to kar mu fiye tarwatsa duk abin da yake da shi in ji Allah subhanahu ta'ala idan kai kauro ka ji ka bayar kai rowa to ka san inna la inna rabbaka yabsutu rizqa Allah ubangiji fa shine mai yalwata arziki liman ya shaƙu ga wanda yake so wa ya kadiru kuma ya kwace shi a hannun wanda yake so wataƙila wanda ya zo ka taimaka mishi ɗin cikin 'yan uwa cikin dangi kana da halin kaƙi to wataƙila Allah ubangi ya yalwata masa gobe ya zamanto shine mai arzikin kai kuma da ka hana shi mai arzikin a yau gobe Allah ya kwace ya karɓa ya karɓi nakan sai ya mai da kai matsayinsa ya mai da shi kuma matsayinka kada ka yi haka kada ka yi haka ko kuma ka yi ta yi din ka yi ta yi din ba ka yi ƙauron ba to wata rana saboda alheri da tunawa da kake da waɗansu da kyautata wa mutane da kake lokacin da kake da shi wataƙila nan gaba abun ya canja wanda da kake kyautatawa ka bawa din nan sai Allah yalwata masa kai kuma da kake da shi kake din sai Allah ya takaita abun ya karba su ma sai su suna da kai wani da ya mana wallahi ba za mu bar ya tozarta ba wani shine sila na sila wajen wannan matsayin da nake da shi shi ya biya mu kuɗin makaranta shi ya taimaka mu wani in nan shi ya bani kuɗi na samu aikin nan shi ya bani jarin nan shi ya bani kaza har na za haka to wallahi ba za mu taɓa yadda mu bar wani yau don bai da shi iyalansa da ƴaƴansa su tozarta ba ba za mu taɓa bani walidin nan a wulaƙanta shi don bai da gidan haya ba wallahi sai kaga sun saya maka gida mai kyau sun ɗauki nauyinka sun maka komai saboda tunawa da abin da kai ka musu ka bi umurnin Allah subhanahu wa ta'ala domin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yau da gobe inji Allah mu muke juya yau da gobe wanda yake da shi a yau gobe sai al'amarin mu juya shi ya zamanto shi ne wanda baya da shi wanda baya da shi a jiya sai mu juya al'amari ya dawo shi ne menene shi ne mai shi a yau to ka rika tunawa da wannan cewa inna rabbaka lalle ubangijinka da ya umurni ka rika kyautata wa waɗannan mutanen karka hana su shine yabsutur shi ne mai yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda yake so wa yaqdiru kuma ya takaita shi ya kuntata shi ga wanda yake so innahu kana bi ibadihi lalle shi Allah game da yanda yake mu'amalantan bayinsa khabiran kwararre ne kwararre ne Allah kuma basiran yana ganin kowa ko kuma Allah mai bada labari ne da yace ka kyauta ta musu kaki Allah zai ba da labarin abin da kai gobe kiyama kuma yana kallon ka in ma ka kyauta ta musu ka bawa kowa kamar yadda Allah ya faɗa din khabiran Allah mai baka labari ne a gobe kiyama cewa na ce kai kayi kuma basira yana kallon ka a lokacin da kake yi din ina fata an gane ko na'am muje wala taqatulu awladakum khashyata imlaq نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الله ولا تقتلوا أولادكم كدك كشيانكم خشية إملاك ويسبود تورون تلوشي Yawa kana da yara goma matanka ta ɗau ciki a'a a zubar a zubar yaran sun mun yawa waɗannan fama da su ya nike fama da kuɗin makarantarsu ya nike fama da abincinsu a zubar da cikin nan a je a cire a yi kaza ka ko mutum ce yara uku kawai yake so da matar ta ɗauka a je a cire a yi ta rigima ina son ki dan Allah ki je ki cire kawai cire cikin cire cikin ba zan iya ɗawainiya nawa ne budget dina? nawa ne kaza ɗina nawa ne income ɗina nawa nike samu nawa ne kuɗin shiga na ba zan iya ba ba zan iya ba Allah ya ce kada ku kuskura ku kashe ƴaƴanku direct or in indirect direct din shine yadda laraba suke da a ɗauki yaron da ransa a kashe shi din jariri da ransa a kashe shi din indirect shine a je a yi terminating haihuwan mace a hana a mata allura ko a je ki juya mahaifanki uku nan sun ishe mu a je a yi allura a je a yi kaza a je a yi kaza ciki ya samu a je a cire shi Allah ce kada ku yi wannan da tsoron wai talauci a'a sai Allah ce na na zuko hum sai ya fara da 'ya'yan da kake tsoron zuwan su din Allah ce ni nake azurta su su yaran da kake tsoron kada su zo duniya don su zamanto maka liability Allah ce ni nake azurta su tako su su zo duniyan kawai tako su ni ne zan azurta su in ji Allah zuko hum. wa iyakum da kai ma din yanzu da kake ganin kana da shi din waya azurta ka ni na azurta ka inji Allah da ya mu wanda ya zo duniyar nan da kobo a hannun shi ko naira ko naira ko yan daloli haka yana rike da su da yamu mu babu haka mutum ya zo salin alin a nan din ya rika karo da arzikin da Allah ya ajiye masa nan din ne ya rika samu ya za a wani wai ka hana shi zuwa saboda ba a arziki kai ya kai ka samu ka zo da shi ne an haife ka da shi ne a hannu a'a to da kai din da kake da shi yanzu da su in yanzu da baka so su zo din duk ni ne na lamun cewa azurta ku in ji Allah sai ka samu wani sa'in gida ma malam an zuba yara ashirin sai ka samu ɗan autan na ƙarshen shi Allah ya azurta shi ne yake solving dukkan matsalolin gida shi ne ke ɗaukar ɗawainiyar gidan gaba ɗaya da yayyun san gaba ɗaya ɗin nan duk shi ne ta dalilin zuwan su ne suka je maka ta dalilin zuwan shi ne shi ɗan autan suke zuwa umra ta dalilin zuwan shi ne kowa ya samu gida kowa ya samu mahalli kowa yake cikin walwala to da an ce a yanke sun bai zo ba sai dai ku mutu kuna cin kwakwa kenan wanda zai fidda ku din kun yi termination din shi tun bai zo ba ka gani to ya samu yaran shi yayin shi goma a gaban shi duk shi ya musu komai ta mai albarka ya kai iyayen shi umra kullum taya musu mota a gina musu gidaje a abin nan shi din ne to inda ga ku tara din ku ce a'a a yanke haka fa to da mai arzikin wanda Allah zai kaddara fitan damuwanku da warware matsalolinku shi din ne kun yanke shi an ce a cire shi Allah ce kada ku kuskura ku yi haka na hannu wa iyakun Allah ce inna kaslahum lallai kashe su ko zubar da cikinsu ko a yi terminating rayuwarsu kana khitsi kabiran Allah ce zunubi ne mai girman gaske in ji Allah laifi ne mai girman gaske khitsi anan ba wai kuskure ake nufi ba khata'an da fathu in ka sa wa kha'u fataha khata shine kuskure amma khit'an idan yazo da kisra da kuma sukun akan me akan ta'un wancan khata'un dukkan su kha'un in da ta'un in suna da fataha shine kuskure wannan khit'an kisra ta daure ta'un in wato babban zunubi ne zunubi ne babba in Allah kaman ka shiga hurumin Allah kaman ka shiga gonar Allah ka kashe rai wai don ba mai azurta shi wannan kuskure inna qatlahum kana khit'an kabira mu je ga wani hani wala taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا ألا تكلك كتنشي الزنا zina me kusantar zina duk wani abu da zai sa har ka tada ka har ka fada alfashan kada ka yi kada yi wannan ayar ta kunshi menene ta kunshi facebook ta kunshi twitter ta kunshi whatsapp ta kunshi duk waɗansu abubuwa da ake posting a yanzu a waya din nan mutum zai iya ɗaukan jikin shi tsirara ya tura mace ta ɗauko nasa tsirara ya tuta tura masa bai taba ganin ta ba bai taba a waya kawai suka haɗu ka gani ta aiko masa hotuna ya aika maka ta aiko adres ya aika a aika inda za a haɗu har a je a yi alfashan to wayoyin nan da su whatsapp da social media in general duk waɗansu ɓangarorinsa da su instagram da su abin su wannan eh, messenger da waɗansu abubuwa ma da suna nan matasa sun san su sun kai talatin wani whatsapp kawai ya sani to suna nan kala kala a ta samina da wani injiniya ya mana a kano a kan wannan shi masanin wannan abun nan din ne ya nuna mana muka kawo tuita muka yace Allahu akbar bana wannan abu ne da ya dade shekaru an bashi ya rika kawo waɗansu wurare wurare wurare wurare inda ake shiga wallahi wallahi sai da na yi mamaki sai da na yi mamaki to duk waɗannan abubuwa masu kusantar da mutum zuwa ga ne masu kusantar da mutum zuwa ga ne su yi lidin ɗin mutum har ya faɗa a cikin zina kaga na zamani kenan kana yawo da su a aljihu haka zaka a yi voicemail a yi menene duk waɗannan abubuwa mutum ya kiyaye waɗannan ɓangarori da zuwa da zama a bakin titi da zuwa kasuwa da gairi haƙƙin ba sayayya za ta yi ba ba wani abu za ka saya ba a je a zauna wai an je zagreshin a nan, a kalli mata a kalli nan, a kalli nan, a zauna kan titi a kalli nan, a kalli nan. duk shago da ake ɗan ciniki a zaya a wajen a zauna shine gungun matasa da ake zama a kawo benci a zama duk mai zuwa ciniki ana duba ana ba da bayanai da makamantansu duk waɗannan abubuwa da suke kusantar da mutum ga zina ne kallo an hana mace ta fito ba lillibi an hana babu hijabi an hana duk wani abin da zai kusantar da mutum da zina yake harzuka sha'awar mutum Allah ke kada ku yi shi ballantana har a zo a yi babban Allah ce na kana fahisatan kaga ita zina Allah ce wallahi alfasha ce mugun abun ki ne babban abun ki ne babban datti ne babban dauda ne kazanta ce wanda kuma ya zafi tafarkin rayuwansa a kan zina Allah ce wata a sabila tafarki ya munana ya munana wanda tafarkinsa da rayuwansa kawai zina ne da neman mata da harka da mata da hulɗa da mata Allah ya ce tafarkin rayuwanka ya munana in dai ka zaɓi tafarkin ka zaman to na zina ne na neman mata ne Allah ce a sabila tafarki ya munana tafarki bai yi kyau ba ba ka yi wa بك adalci ba ba نعم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا hali na uku na gaba Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil kada ku kuskura ku ta san ma wani rai ku kashe wanda Allah ya haramta a kashe ya haramta a zubar da jininsa ya haramta mutuncinsa ya haramta ya haramta kamar musulmi haramun ne kashe musulmi jinin shi ta tangantacce ne mumini kafirin amana da aka yi agreement da shi zai zauna cikin musulmi ba tare da tsangwama ba kafirin amana da aka ɗauko shi misali mun ɗau gwamnati ta ɗauko waɗanda ba musulmai ba sun kawo su a nan saboda su mana hanyoyi irin 'yan china nan ko 'yan ƙasan waje su sun zo a matsayin contractors ne su zo a ba su aikin hanya a ba su aiki su mana gada a ba su aikin tonon mai ko a ba su aikin hakan gol da zinari a ƙasa to al'umma da gwamnati na ƙasar su suke da haƙƙi su kare rayukansu duk wanda ɗan ƙasa da ya musu ta'addanci duk da cewa ba musulmi ba ne ya kashe su to za a zartar mai da hukunci shi ma za a zartar mai da hukuncin kisa duk da cewa jininsu ba ɗaya ba ne jinin wancan na kafure wannan jinin shi na musulmi jinin musulmi is yana sama da wancan ba daidai suke ba level ɗinsu ba daidai ba ne amma cewa an karɓo su bisa amana na gwamnatin musulunci ba za a musu zalunci ko ta'addanci ba kafare da aka yi agreement da su mu zauna lafiya ba za mu taɓa ku ba ba za mu tsangwame ku ba ba za mu taɓa addinin ku ba ku yi addinin ku kai ba za mu haɗa baki da wani makiyin ku mu haɗa kai da shi ba mu zo mu cutar da kuma aka yi yarjejena taɓa wannan wanda ya taba wannan za a kashe musulmi duk da cewa shi kafiri ne in musulmi ya mai ta'addanci za a kashe shi a shari'ar musulunci a gwamnatin musulunci kada ku kashe ran da Allah ya haranta sai da haƙƙi wanne ne haƙƙi mutum ne aka kama shi ya kashe rai an zartar da masa da hukuncin kisa don ya kashe wani rai wannan kashe shi da hake ne let azo ya gudu ya ɓace sai gwamnati ta rubuta wanted ta rubuta ta ta ta bayyana hoton shi duk wanda ya ga wannan gwamnati ta ba da izini a kashe shi to don ka kashe shi nan ba za a ce ka yi ta'addanci ba ka kashe rai da aka haramta domin halal ne gwamnati ta haramta a kashe shi wannan kenan wa man qutila mazluman duk mutumin da aka kashe shi bisa zalunci bai ci bai sha ba bai taba haƙƙin shari'a ba ba da haƙƙin musulunci aka kashe shi ba Allah faqad ja'alna li waliyyi sultana to mun ba wa ƴan uwan mamacin dama mun ba su fawa su ne da sai idan aka kamo wannan mutumin aka kawo shi sai a kira ƴan uwan shi a ce wane eh ina ƴan uwa ne ga iyayen shi ga ƴan uwan shi ga shi to ga wanda ya kashe muku ƴan uwa an kamo shi ku ba da bayani me kuke so a mai in suka ce a kashe shi mu ma su ne da rai. su ne da right a'a kada a kashe shi a ba mu biya kuɗi wajen 100 million na yanzu plus a ba mu kuɗi kawai eh dama wannan shagon shi ya ɗan moka ɗaya haka wani yana da ɗan kiyos baya tafiya da kyau wani yana so ya ɗan sayi fili a babban saura ya ɗan ta da gini ya samu koda bedroom ya ga in an kace shi ai ba a riba ba amma za a iya samun miliyan ɗari da goma yau za a iya samu su rarraba bismillah sai suka zaɓi diya a ba su kuɗi in suka ce da kisan da diyan mun yafe to Allah ya ce su ne da sai su ne Allah ya ba su daman zaɓar a yadda za a yi da wannan da ya kashe musu ɗan uwa ne sultan an ba su fawa falayu trifil fil idan ba a kama wanda ya kashe ɗan uwansu nan ba to su kuma kada su yi ta'addanci su wuce gona da iri wuce gona da iri misali Mr. A ne na gidan suwa ne ya kashe musu ɗan uwa ya gudu ana neman shi su kuma kada su zo su kashe wani daga cikin famili su ce mu kashe wani murama alhalin ba shi ya kisan ba ko su zo su kashe mutum uku maimako ɗaya ne aka kashe musu ko su kona dukkan famili su kona gidan alhalin shi wannan kashe musu ɗan uwa kawai bai kona hadda gidansu ba su da suka zo suka kashe wani suka kona gidan ma Allah ce wannan ta'addanci ne wajen kisa ka kashe wanda ba shi ya kisa ba in an zo rama kisan kuma a wuce gona da iri a kashe mutum uku shi sa kake ganin a irin rigingimu da faɗace-faɗacen nan a ce wanda ya kashe mana mutum ɗaya wallahi mun kashe goma haka za ka samu ake yi yanzu a zo a ƙona ƙauye gaba ɗaya duk abin da ke haifar da wannan babu adalci da gwamnati tana kamo wanda ya kisa shi ya kashe su wane eh shi ya kashe shi eh a zo a kashe shi a gaban waɗannan ɗin da aka kashe musu ɗan uwa su gani ga wanda ya kashe muku ɗan uwa ne kuka ce a kashe shi to idan da ana haka a kashe shi a gabansu ba za a yi ta'addancin da ya wuce wannan ɗin ba amma mutum ya zo ya yi ta'addanci ya gudu an yi magana an ɗauko lauyoyi wanda sun fi ƙarfin waɗancan da aka kashe musu ɗan uwa an ɗauko lauyoyi kawai alƙali ya ɗage kestin kawai sai ba wata shida an zo an ɗan ji haka an ɗage kuma to shi ya sa mutane suke ɗaukan doka a hannu ko fa an kai ƙara ma ba abin da za a yi murama kawai murama kawai sai a zo a share ƙauyen ma in an zo rama mugun ramu ko ake yi a share ƙauyen sai sai samu wanda ya sabbaba fitinan kuma yana yawo ya sa rayuka da yawa sun salwanta dukiyoyi da yawa sun salwanta gidaje da yawa sun kone to Allah ce idan akai kar a zo a wuce gona da iri ga wanda ya kisa in an tashi rama a rama a haɗa mutum biyu ko a taɓa mutum uku cikin nashi ɗin alhali shi ɗaya ya kashe mu kada a yi haka kisa kawai ya yi da aka rama kisa aka zo aka ƙona musu gida kuma kada a yi haka a ƙona musu motoci aka kona musu gonaki Allah ce kada a wuce gona da iri wajen filkatli wajen ramawa huka na lalle shi Allah fa mansuran mai taimaka ma wanda aka zalunta in kun zalunci wani aka kashe ya kashe kuka ki a fito da shi a rama to Allah fa mai bama waɗannan nasara ne zai taimaka musu in kun zo wajen ramukon kuka yi ta'addanci kuka kashe fiye da kima innahu kana mansuran Allah fa mai taimaka musu sai ba su nasara ina fata an gane ko to insha Allah gobe zamu zamu ɗan ci gaba saura layi uku ne to waɗannan abubuwan da Allah ya lissafa shine suke da alaka da ayar da ya dace mu tashi a yau shi yasa muka faro daga nan din to lokaci ya zamu amsa tambayoyi guda biyu da fatan Allah ubangiji mana muwafaka tambayoyin ga su kamar haka salamun alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan ah, mahaifan malam Allahumma amin da mahaifan mu gaba ɗaya da al'umma ya sa a gama lafiya Allahumma amin malam mutum ne ya ajiye kuɗi har 2 miliyan miliyan biyu kuma sun yi shekara a ajiye ba tare da kobo ya ƙaru ba shi zai yi zakka kuma idan da hali nawa zai fitar barakallahu fikum ina jin zakka yanzu 2 million ko misalin zakka yanzu 2 million plus ne hmm. eh sun ɗan haura miliyan biyu sun haura miliyan biyu to kaga ba su kai nisabi ba ba su kai nisabi ba ina jin miliyan 200 miliyan biyu ne da dubu 200 na 2 million 506 yawwa to ka ba su kai ba aka rama kalla ba su kai ba eh, sai a ɗan ɗebo ana ɗan sadaka dai ana ɗan sadaka kar mutum wai don kuɗi shi ba su kai nisabi ba shi kenan ba mai moran kobanka sai dai kai haka kawai mai neman taimako ga ce Allah ba da sa Allah ba da sa eh ba su kai nisabi ba Allah ba da sa Allah ba su kai ni a'a sa Allah ya shar'anta zakka shi zakka bai da wani fixed amount yawa sai ka dan cire ka bayar ka bayar ka bayar wataƙila ta dalilin sadakar nan da kai da addu'an da za su maka sai Allah kuma ya sa kuɗin su yi ta ƙaruwa har su kai matsayin da za a cire musu zakka to idan suka kai zakkan kawai za ka ce kuɗi ya ka ce divided by 40 sai ka raba su divided by 40 sai ka cire 1 over 40 shine zakkan kawai 1 over 40 Allah ƙara yalwatawa Allah ƙara yalwatawa sai tambaya ta gaba assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu da fatan mana yana lafiya Allah gafarta wa iyaye Allahumma amin da ni da naku gaba ɗaya. Allah ya karɓi ibadunmu duka amin don Allah malam ina baran addu'a a wajenka da sauran ‘yan uwa musulmi, Allah ya yayi mana dukkan matsalolinmu ya albarkaci rayuwanmu da arzikinmu na gode Allahumma amin Allah biya bukata Allah ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ƙara arziki Allah ya yi mana dukkan matsaloli da damuwan da suke damunmu na huwa liyu zalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine abin da ya saukaka a yau kenan ah, Allah ubangiji ya hada mu gobe lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh